idan ya sa himma ya kuma san matakan da ake bi wajen inganta rayuwar aure mm. watakila zai iya gina rayuwar aure mai kyau tsakaninsu da matarsa cikin littafin akwai wani babi da na yi mm. nake cewa rayuwar aure kamar tsuntsu ne mm. baya tashi sai da fikafikansu guda biyu duk sanda aka samu mata da miji suna rayuwa ita mata ta yi nan miji ya yi nan to duk yanda aka so ji daɗin aure ba za ta samu ji daɗin aure ba so daga rayuwar aure kamar abin da ake cewa teamwork ne ya zama matar da mijin kowane su auren yake kallo mm. kuma kowane su ya himmatu ne wajen inganta rayuwar auren sannan eh, na maka wani tsokaci kwanaki da muka magana kici maka mm. babban kalubalen da ake shi shine mm. an san muhimmancin auren mm-hmm. ana kuma so a gina rayuwar aure mai kyau to amma matakan da za a bi a samu rayuwa ta jin daɗi because sirrin zaman aure kamar da mazala faɗa ci hadisi ce duniya mata wa khairu mata iya almar'atu salihah mazala danganta jin daɗin duniya da aure so aure yana da alakar da jin daɗin rayuwa to amma matsalar da ke faruwa sau da zaga mutum ya auri mata ta aure shi da suka zo su abin da suka dauka kawai sun zo ne ni shi mijina ne sai kuma sa kawai shine ni matarsa ce dole ya soke haƙƙin da yake kansa mm. da shirin ita kuma mata ta ce dole ba a ma san kamar da na gaya maka jin daɗi generally a rayuwa mm. na wannan zancen da kai nake ce maka mm. jin daɗi gaba ɗaya a rayuwa ba abu ne da yake zuwa da kansa ba ba wani abu sai an lokaci da za a ce kawai mutum yana zaune kawai yana jin daɗin rayuwa mm. to mutane sun kasa ganewa a cikin rayuwa aure da kowace irin rayuwa mm. idan kana so ka ji daɗi jin daɗi sana'anta shi ake mm. har baka misali in kana da miliyan ɗaya a cikin ka kuma a yanzu kana so ka ji daɗi kuma abinda zai sa ka ji daɗi shine ka ci farfesun kaji kuɗin ka suna kwance a cikin akawunt idan baka ɗebo su ka siyo kajin nan aka maka farfesu ba to ba za ka ji daɗi ba har na ce maka wani malami na eh. mun taɓa magana da shi akan jin daɗi sai da yake tambaya ce menene jin daɗin rayuwa ne malam mm. bakar yana nan da ransa malam tijjani sai ne ce masa kasa abu na ustazi sai ne ce masa jin daɗin rayuwa shine ka zama kana da kyakkyawar alaka da ubangiji ka dai ce a'a su ne ka bani ansa a kalma ɗaya mm. wadda ba ma guji da musulmi mm. da kafiri ko zai yadda yace daga bata wannan ba da gari yace jin daɗi shine biyan bukata yace to duk sanda da muke da wata bukata idan ba ta biya ba ba zai ji daɗi ba to lokacin da mata da miji suka san cewa miji ya san matarsa tana da wasu bukatu waɗanda in ba su biya ba ba za su ji daɗi ba mm. ba za taɓa jin daɗin zama da shi ba mata ta san cewa mijinta na da wasu buƙatu zuwa gare ta waɗanda in ba wannan buƙatun ne suka biya ba magana a ce ana jin daɗin aure babu ita mm. to bayan sanin wannan kuma ya zamana sun himmatu wajen samar da waɗannan abubuwan mm. da ko kuma biyan wannan buƙatun na junansu to a nan ne za a iya samun rayuwa ta aure mai daɗi kuma har gaya maka nake cewa kamar da malam yake faɗa yake cewa mutumin da ya kware Mm. wajen samar da jin daɗi shi fi jin daɗin rayuwa ma'ana mutumin da ya san yadda zai tattala damar da Allah subhanahu wataala ya bashi mm. dan ya ji daɗi to sai ya fi mutumin da bai kware wajen tattalin damar da Allah ya bashi jin daɗi ba haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. 3 tafarkin rayuwa.